ce sannu ku da kokari a <laughs> to abokan aiki da kun san me aka yi da kun tausaya min wato na kwashe lokuta da dan hajiya muna fafatawa ashe ba mu danna abin magana ba to jama'a assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh barkamu da safiyan yau gaskiya ne a masu sauraro gaskiya yau dan hajiya fa ya jijjiga ni Don kafin na nemo muku shi mu zo mu zauna a wannan teburin na kaddara gaskiya ni ma na ga kaddara ta dan hajiya to ya zai a hajiya ma muke hakuri yanayin aiki ne zo da haka ko ba haka ba hmm. shi yasa nace kina bakin iyaka kokarin ki ni na ga irin kokarin da kike <laughs> fatan mu je ubangiji Allah ya riko da hannaye yasa kullun nake zarga muku adda to muna godiya sosai da zarga addu'an nan yauwa a da ya gabata idan ban manta ba da ni da mabiya na masu sauraro mun tsaya inda ka kwashe wasu lokuta baka waya da ita ba wanda yake ciwo kowa mm. to kuma ka gaya mana kuna da kyakkyawar alaka da danginta an haka ka ce wata rana katsam mm. me ya faru me ci gaba da faruwa to wata rana katsam sai saƙo ya zo min ta wayar ƙanwata sai take cewa da ni wai ku kuna waya da mutuniyanka na ce bani da layinta ta ce to amma ta bani saƙo ta ce da ni in gaya maka inda Rabba na ba wahala ta ce eh Mm. sai na ce haka ta gaya miki ya ce to ta sauko kenan mm. na ce to ki gaya mata ki ce na ce ina gaishe ta na ce bayanin ta haka yake mm. inda rabbana babu wahala ni ma haka na ji wasu yan suna kuma haka wannan zancen yake inda rabbana babu wahala insha Allah kuma da shi din zai maganin komai sai ta ce da ni to insha Allah ku zan isar da sakonka mm. to cikin iya yardar Allah sai ta isar da sakona sai ta ce da ni to ta yi izini a bani lamba wayata tana so za ta yi magana da ni mm. to cikin ikon Allah sai ta yi magana da ni ta hanyar wasa mm. da ta yi magana da ni ta wasa cewa muka gaisa ya gida ya aiki ya kowa da kowa na ce lafiya da kowa lafiya to har take tambaya na bangaren shi baba ya baba na ce babanmu mm. mahaifina kenan mm. eh ya baba da ce baba ta Allah ta kasance akan sa ubangiji su wani wata Allah ya karɓi rayuwarsa baba ya koma ga ubangijin da ya halicce shi sai dai mu tashi da addu'a mm. to nan take dai cikin tausasawa ta fara mai addu'a kuma sai shi shika kuka sai ta fara kuka ta ce Allah sarki baba rabon ba za mu gana ba Allah ya ji kan baba da gafara Allah ya yafe mishi nan dai ta yi ta alshinin ta ta yi addu'o'inta da sauransu da fata na alkhairi ce ba komai mu ma haka muka ci bakin cikin rasa shi muka yi haƙuri ke maki haƙuri don mm. mai rai mamaci ne eh amma mutuwa baba kullun sabuwar ce a gurina mm. ba ta canjawa saboda mm. irin yadda na shaƙu da mahaifina da kusanta da ke da su ba wani labari na kusanta da shi an da muka yi tare na ce kin sani in dare ya yayi komin dare na dawo sai na ji na ga baba baba ya ce da ni ka dawo lafiya ai ka saba ne sai na ga dawo na ce duk lokacin dawo wadda ya yi na dawo in ban je na ga mahaifina ba wallahi bana jin daɗi so don haka dai mun yi sabo da shi da shakuwa fiye da ba kya tunani don haka kowane lokaci lokacin dawowa ta yi sai na tuno da baba haka in fita ta yi in na jinkiri ban je na gan shi ba shine zai zo ya kwankwasa min kofa mm. na ji shiru ban ganka ba lafiya dai ko in ce wallahi baba lafiya lau to cikin ban alhini dai kullum ina tunanin baba sai dai mu yi hakuri. karfa ba ta haƙuri eh nace sai dai mu yi hakuri to daga nan sai muka dora nake tambayan ta to ke yanzu tunda kika tafi an ce dai ku kin yi tanadin wani abu na cikin rayuwa ta ce ni dai ta dauki nauyin yan uwanta da danginta komai da komai bangaren abu na rayuwa na yau da kullum wannan ba matsala na ce to ke kuma kin yi wa kanki tanadi ta ce na ce to ya kamata ki kokari ki gina rayuwarki ta tambayi yaran nan nata kara ta bata tambaye shi ba amma shigo shigo ba zurfi taimu ta gani zan ba ta sa ko ba zan bata labarinsa ba ni kuma sai na dake ne sisi. Mm. sai na ki gaya mata ita tana gwada na gwada ta ita tana gwada ta gani zan gaya mata halin da ɗanta wayo ne ritar da wayo eh ni kuma ina so in je za ta tambaye shi mm. ko ba za ta tambaye shi ba to dai haka muka yi kika ka ni da mm. ita tana kokarin ta ga ta tambaye ni ta kasa ita ta kasa ta kasa tambaya ta so don haka dai muka ɗauki tsawon wani lokaci har take magana to muna jin ka kasan za'antu mu ni da anti zulaiha ne suka yi wani zirga-zirga ta san ita zirga-zirgar da ta je bagado ta ce ko za a iya kwasa a tafi da shi to Allah yake wai ai ke san abubuwa ne hidi addu'a kawai antuma ni kuma ai ta ce gaskiya ne yauwa kina jina mm. to sai tana da san ta tambaye ni mm. to amma cikin ikon Allah ne kuma sai na matse he na basar to sai da ka fara gaya mata tana tanadi yau sai na fara ba tambayar ta cin tana yi wa kanta tanadi na rayuwa mm. ta ce da ni dai ga iya abubuwan da take yi tana kula da yan uwanta da sauransu mm. Mm. sai na ce san wannan ba rayuwa ba ce ya kamata ke wa kanki tanadi ko ba gaskiya na ce kamar mutumin da zai je lahira ne ya kamata a ce wa kansa tanadi inda in ka je to ka tare da tanadin da kai imam baka tanadi komai ba to haka za ka sauka. Allah ɗan ajiye. A'a to ai ke ma kin san wannan karatun ko ba gaskiya ba. Sallai, za mu eh, dace. Ai duk wanda ya je lahira bai je da aiki ba to ya san abin da ya je wa kansa. Isa muke so mu dage mu aiki tukuru duk da mun san rahama Allah ce za ta kai mu aljanna ba aikin mu ba. Ya fi mana eh, gaskiya. Yawwa. Hmm. Isa ake sara ake duban bakin gatari. Haka yake. In kai sara daya ka ga bakin gatarin ka lankwashe. Ko dai ka canza gatarin ko kuma ka wasa bakin ka gyara shi. In ka tayi saran kar ka sara akan dutse. samu daidai inda in kai saran mm, ba zai kara lauya ba mm. a da fatan kin gane karatun na gane ma sauraro ma ina ga sun gane wanda su gane ba kuma su zo gurin abokanan aiki su yi musu fashin baki to alhamdulillah mm. alhamdulillah don haka ta ce da ni to yanzu ya kake gani sai ta nemi shawarata sai da ce to ki yi kokari ko ba ni ba ki yi kokari ki turo da kuɗi a samu a siya miki fili a kina miki ki samu gida mallakin kanki ya zama gidanki ne za ki buɗe ki rufe in kika yi wannan kin yi fure a rayuwa dan hmm. samu kuma in kin tashi dawowa ki dan samu jari ki rike a hannunki hmm. wanda zaki dan rinka jujjuyawa hmm. saboda yau da kullun na rayuwa ina ta je amma ai tana can ƙasa mai tsarki to ana Saudi Arabiya ana Saudi Arabiya sana'a take kenan to wallahi sai dai ki biya mana kuɗin jirgi mu je mu gano dan ni ma ina nan <laughs> Allah ya Allah ya sa to hukumar gidan rediyon dala. To Allah. wallahi za ta biya sai a tafi. ne ban neman labari ne. Allah. Wallahi. To nan gaba ka dan fa lahira wa rage. <laughs> To Allah ya sa mu dace. Abin dan girman <laughs> salatin annabi. To. saboda haka ni ba ne ta turo ba na ce daga amma ni ba ne nake bukata ki turo ba ki samu mm. wanda kika yi da shi kika aminta da shi ki tura mishi mm. wallahi cikin ikon Allah an ta sama mm. yarinyar nan sai ta aikata wani abu sai ta yi da ta turo kudin amma ba ta turo ba aka zo aka siya mata fili aka yi mata gini aka yi mata komai ino mm. to amma wani abu da yi min rashin daɗi mm. ke san ta tambaye ni wace makaranta yaran na yake da ce to ai ke sani talaka ne a nan ba mu ji ba ta tambaye ka ta tambaye ni to sai ta dan maze sai ta tambaye ni wace makaranta yaran mu yake sai nake cewa da ita da ai eh, wannan yake yi gamne da yake ita ce da ni to me zai hana sahi a private sai ce to kin san ne na rayuwa kana duba yana rayuwa ka ne in ta kai Allah ya kawo yadda za a sahi din me zai hana sashi na'am ita ta to da zan ji shawarar ta mm. ita neman da take tana ne dan rufin asirin ta danɗanta mm. ko ba haka ba in je in yi lissafi a tambayi makaranta mm. a biya wa yara nan ta shekara biyu da nufan ɗinsa da kuɗin abincin da kuɗin kayan abincinsa komai da tattafai da mm. komai da abin da zai ci da kuɗin ɗan adidi sau mm. da zai rinka kai Karas su ɗan ta mm. komai a lissafo mata sai na ce wannan abin da kike faɗa ba mai yiwuwa ba ne an kuma ya yi ɗin ɗorewarsa shine to ci shi sa ne nake ɗaukar rayuwa daidai irayen da zan iya in na ɗauke ta da faɗi to in na rungume ta to kuwa ni da kaina zan sake ta tunda rayuwar up and down ce wata ran yawwa to kin mm. gani in kace zaka lauta abin da yafi karfin ka in mm. ka ji nauyi fa ajiya zaka yi in tai wani jiyo ma fita zaka yi da gudu ana ina zaka je ka ce wallahi je ka abin yafi karfin ka <laughs> to kin mm. gani sai dai salatin annabi kawai sallallahu alaihi wasallam wallahi to shine dai cikin ikon Allah da ta yi ta alƙawarin nan nace ba zai yi ba to da haka dai ma har ta bar ma magana to amma me yasa ai sai ka gwada tunda ka san irin kuɗin da take casowa ni na san yanayin da rayuwa take ta yau da kullum na fito gogewa a cikin rayuwar nan misali mm. to amma ai yanzu baka san dai a can me take ba baka sani ko irin ta samu sana'a irin sire sire da kuma aikace aikace na gidan larabawa da dai sauransu kin matsa cikin dawo ne ke faruwa wallahi a'a ni ban ce ba wallahi ban san me take yi ba a'a wai to ai tunda kaji mutun ya ce zai iya abota mm. kila da ka ta dama sai a gane an to ai ko mun daren da za ta dawo in ba ma nan ba ma amma kasar waje za ta fita da shi sai ta fita da shi ai ta ne to shi kenan ko ba haka ba mm. to wannan shine to a takaice ya ce hakan ba zai yi ba da hmm. dangane da makarantar yaran nan ta bar shi ci gaba da gamin ɗinsa har izuwa buga abin da Allah zai yi tun da nema ake hmm. kuma duk mai nema zai tattara mu insha Allah to dai a haka dai ta bar magana ta cigaba gaba da harkar ginin ta tun da ginin ya shiga zuciyarta ma ba ta son a mata wani zance dan su hmm. kansu yan uwan ta dakata da tura musu kuɗi hankalin ta na bangaren gini to ana wannan da suka bincike suka gane cewa wane ne ya ba ta shawara ma har ta fara gini sussudin da yake shiga ya daina shiga sai suka fara tunanin waye ya ba ta shawara to cikin iba ala ne ba sani ba kira ita kanwata sai nake gaya mata cewa kin ji kin ji kin ji da muka da yar uwaki to daga nan sai wata alawa sai ta shiga tsakani gani take kamar eh. wasu ma'udan kuɗi take dunkulowa take dunkulo mu kai kake karɓar kuɗin gidan ne nake karɓar kuɗin gidan ne nake waye da sauransu ko kuma akwai wani kuɗi da take bani mm. nake gudanar da amma waye ke kwangila ginin dan uwanta ne ba ma kai bane wallahi ba ne bane ba ani buri na in ga ta mallaki wani abu a rayuwa eh, ta kawai amma saboda wannan rashin samun wani eh, abu to sai suka zo na suka yi nazari wacce hanya za su bi su rinka ci gaba da samun wannan kuɗin shiga sai suka yi shawara to me zai hana ya yaran nan da yake hannun maman mu a zo a samu a karbe shi to daga nan sai suka ziga ta suka shiga tsakanin mu sai na ga dan abu bai ta kara kare ba magana ta hada mu hmm. sai ga tana hands free sai na ga na farko dai yanzu babu igiya aure a tsakanin mu da ita balanta na ko ta ce hmm. ne mata wani abu wanda ba daidai ba ko ba haka ba ta haka in ta mun hands free ne ma sai mata hands free hmm. ah, ni yanzu ba halin ga miji na fito kenan yau wato da naga abun ba zai yi ba haka an kai ga irin wannan rayuwar sai na fara janyewa ana wannan sai wata rana sai suka je wurin mahaifiyata sai suka ce sun zo za su yi biki saboda haka suna so a ba su yaron nan zai je ga dangi amma da Allah nan da kwana goma za su da shi mm. don haka insha Allah inda sun gama abubuwan da suke za su da shi ita kuma mamu ba ta gaya min ba saboda tana ganin cewa ba wata matsala za su da shi to ashe ta yan yau suka yi mata sun mata shigo shigo ba zarfi ba zarfi baiwa Allah ta ɗauki yaro ta ba da shi cikin kyakkyawan niyya Mm. kai baka sani ba ni ban sani ba kai kana ina lokaci kana gari ni kuma kana gari ina can na ma shiga kasar inyamare ina can anambra state to na can na harkoki na mm. ta haka sai bayan an kwana biyu da hakan sai wata kanwata sai ta kira take cewa ne ka san ku an zo an tafi da danka na ce an tafi da shi wa ya zo ya tafi da shi ai kanwa mahaifiyarsa ce zo ta tafi da shi sai na ce amma kuma ba bata gaya min ba ta ce to wallahi tana tsoron ka ta gaya maka ka ji ba daɗi mm. na ce to bari in kira ta sai na kira ta da ce ita hajiya ta ce na wani ce aka aka zo aka ɗauki yaran nan baki sanin mun ba mm. me yasa haka ya ce ta da ni ka yi haƙuri ni fa mutanen nan gani nake kamar asiri suka yi min wallahi yanda na shaƙu da yaran nan wallahi talla lokaci guda daga zuwa in ɗauki su kutun kamar ka biya an ba da shi ta ce ni kaina yadda bayan na ba da yaran nan wallahi kwana ne ban yi bacci ba yau kwana na bi ko rin tsaba na yi na ce to ni ba ni nake jiyo kaina ba na farko dai baki da karamin yaro a gaban ki kuma hmm. yaron nan ya tasa ya kai mun da zai rinka miki hidima ya kai shekara nawa zai kai shekara goma eh, Kin ga ai ya tasa, hmm. yaro za iya dan molarsa dan aiki magi da dawa dan barkono can. Hmm. Dan abin da ba za a rasa ba dai, masha Allah. <laughs> Zai iya yi Allah. To ai shi kisan namiji. Dan wanki ba zai iya maka. Ai to wanki dai za a jika jika kan. <laughs> <laughs> Za a jika jika amma dai eh. aike dai nan da can da gudu za a je. tunda ba ba san ciwon kai ba hmm. to kin gani sai suka zo suka sun kuce yaran yana ce da ita to wala to sayin ki nake ji saboda da baki na in kira su ba zan kira su ba mu kyale su mu ga iya gudun ruwan su mu gani za su dawo da shi tunda sun ɗebi arziki tunda sun ɗebi arziki to kin ga kwana goma ta zo ta wuce to ba labarin sa aka je har sati goma ba labarin sa sati goma da kwana eh, goma eh to gashi an wuce yanzu an tafi wasu watanni ma ban san iyakacin watannin ba ma ni yanzu tun yanzu. lissafi wallahi haka ake baka neme su ba wallahi ban neme su ba na dake zuciya na yanzu yana can hannu kawai ne abin da na duba na gani yanzu idan dai har da tarbiya da hankali da tunani a ce mahaifiyata ta kai kusan shekara akalla ba kasar ba ta kai kusan shekara sittin a ce a zo a yaudare ta tsakani ga Allah dan cikin ki shine zai zo da ki ya miki alƙawari wanda ba zai saka shi ba burin burin ai mata baba na daka gemu na waje kai yanzu kuma bayar da ita ita mata ta zaɓa ina ba tun da suka ɗauki yaron gaba ɗaya dama suka daina kula ne suka je suka fita daga saukar rayuwata sun gama dama abin da suke dillin bullin da ake kenan a san yadda za a ɗauki a san yadda za a sutal yaron kuma sun sutal yaron sun samu abin da suke so don haka dole kin ga za a rinka samun kuɗin shiga inda za a biya za a za ta tulo da kuɗin makaranta za ta tulo da al'amuran yaro na shiga da fita da sauransu mm. wannan suke yi wa wannan ake yi wa kuma bukata ta biya yanzu kai an yanke wani ni yanzu gaba ɗaya an yanke igiyar take tsakanina da su ko waya ba ka yi da yaran babu waya yanzu adadin wata nawa yoni bai bana su ma zan iya lissafin adadin Allah kalla ba kasar ba za kai kusan irin wata shida din nan ko bakwai tabbas to yanzu dai a haka ake a haka ake ci To, ɗan hajiya, mm. mutane da yawa masu sauraro har ni kaina, mm. na kan ta tunanin cewa wai an ta daɗewa ana ta wannan zaman ina ta jin abubuwan da take ta yi, mm. sai masu sauraro sai wai shi ɗan hajiya wani laifi ya yi wa baiwa Allah na ko kuma shi kwata-kwata bai taɓa yin laifi ba. Allahu akbar, to ai ba ke kaɗai ba ni kaina wannan tambayar. Ina ansarta. wata a waje wata kuma ta cikin waya ake kira na a tambaye ni kai ni akwai yarinyar mala ta tambaye ta ce wai kai dan hajiya duk labarin da kake bayarwa kullum kai matarka akan laifi take kai me laifin ka ne ni ba na jin laifin ka sai nace to ai ni laifi na guda biyu ne ta ce to menene laifin ka ina so in ji nace ni laifi na na farko ba ni da shi da ina da shi amma yanzu na dawo ba ni da shi to ai wannan da Allah ne a to kuma ni inda shi din wato inda da laifi yawa ai shi sa ga in ka je ka sauko da abin da suke cewa da mu hmm. wai kuɗi ya zo mata ya zo kuɗi ya tafi mata ya tafi mu hmm. abin da suke lik abin da suke mana ma kenan hmm. matan mu inda kuɗi su zauna in babu kuɗi za su tuka rigar su da iska to kuma ni na fahimci haka yawanci ɗaiɗaikun mu ne suke zama a gidajensu don zatin Allah don ibada mm. kina jina ko mm. dan sun san cewa zaman aure zaman ibada ne ba zaman neman kuɗi bane ba mm. amma wallahi majority in dai aure ne na sama saman nan in dai aure ne na wayannan matasan namu na yanzu irin namu namu dinnan to kawai sai abin da ka gani Mm. yara ne dama zuciyarsu fal take gani suke kawai sun yi aure ne don su huta don su samu kwanciyar hankali da farin ciki a to ai ana ganin ta wani bangaren kamar ku ne kuke da ƙarya din to idan da dawa tana da sata an da dawa da wari to bera ma yana da sata na yadda da hakan amma ai duk ba duka aka zama aka aka tare aka zama ai kuma kamar su din ne ko mm. kaga ai ba a ana samun wake da mm. shinkafa tsalli tsalli irin wanda ba za a rasa ba amma ya kamata gaskiya a kawo ƙarshen irin wannan al'amura ko ba haka ba mu da to ai mu musulmi ne sai a duba a gani sahabbai da annabawa suka su. sai mu rinka koyi da su za mu zauna lafiya ai duk abin da aka bari kenan mm. an ta samu shi sa ake shan wahala mm. ko ba gaskiya ba idan kai ka rike sunnan annabi to ita kuma wanda zaka aura fa in ba ta rike ba kaga dole ta baka wahala kai kana rike da taka ita kuma ta ta wulakanta da ta ko kuma kai ita ta rike taka ko kuma ita yawo ko kuma ita ta rike kai kuma kana wasan kula da taka ka ga mu yana za a zauna lafiya to yanzu dan hajiya yanzu dai wannan labarin nata a nan ya kawo ƙarshe kenan eto eh ya nata wannan akwai eh. wani abin da ka dan lullube mana ko eto eh, eh sai dai kawai dai a rufe tun labari da na duniya ba karewa ke ba sai dai ma ta sara a to ai ga misali tun da wannan darasi ake yi in dai har akwai wani kanzo da za a kankare a zuba mana? Mu bar ko da da yaji ne mu tauna? Eh gaskiya magana ta domin Allah shi wannan labarin mm. na baiwa Allah nan da na waɗannan mm. da muke kai. iya wannan shine bakin boda da muka zo mm, kuma duk ba a dan yanki wani guri babu wani abu da muka aske iya abin da na sani shi na gaya miki baby nice ko ba gaskiya ba haka ne dan haka amma dai duk da hakan mm. akwai sauran labari to ai zaki tunani rabuna da baiwa Allah nan shekaran mu nawa da rabuwa ai shine yanzu nake san maka ban sani ko yanzu kai ka zama dan jarida da eh, yau da gobe eh iya kasancewa tun da Allah na tuba mu dai surutun nan daidai gwargwado mai iya shi <laughs> ni ba surutu da iya ba aiki da iya <laughs> ka san akwai wanda suka zo guri na suna nema na suka ganni na yi duf suka wai sun ta zuwa sai ta ga da na ta magana to ai wannan magana ta aiki ce idan aka gama aiki kuma sai a koma a yi shiru a huta <laughs> ni matsala ta da ki dan ruwan dan ruwan sanyin nan ba za ki to da shi ba ah. <laughs> to wanda ya zo da wanda aka zo aka tsakani da Allah da ka zo da safen nan eh. me na dafa me na girka a wannan zauren na kaddara a to ai dan ta tsakani da Allah shi ake yi a tambaye ka ne me ka ci kafin a fara ni da ko kuli kuli aka bani zan ji dadi ni kafin a fara ne ka ci babu ni ban ci komai ba doyar da ka ci fa wannan doyar ba na eh. son tunan asiri yanzu da bai da kaji da Allah kace baka ci da zai ka doya da lemo da ci. to ai ta buya ni na wance wannan to ta doya ne yanzu <laughs> da na wanka na ga zamu irin durgwar kazan nan wanda ta hada jikinta ai ba zan manci ba to a ma sauraro wannan shine karshen labarin dan hajiya na wannan matar to da aka gama wannan gwagwarmaya ko in ce tunda ba a gama ba hmm. shin dan hajiya ya nemi wani auren ko bai nema ba gaskiya ne yanzu kuma wannan faifan zai fara aiki sabon faifan na nemi wani auren to eh kuma wannan auren da na nema aure ne na cikin gida ni ina ganin ni ina ganin tunda na je dawa an yi wasan kula da ni hmm. to me zai hana in dawo cikin gida to na maina hmm. duk da auren ba ni na nema ba neman mun akai saboda ana ganin kamar wancan ba a cikin hankali ne ba ba san tsin soyayya kwahe ne to wannan ko bari a nema mu mm. ni ina zaune sai mahaifiyata ta yi kira na ina aiki ta ce da ni kana ina sai na ce da ita wallahi ina wajen aiki ta ce to in ka gama aikin da kake ka zo mm. ina son ganin ka sai na ce to na bar abin da nake yi na tafi gurinta mm. ina zuwa cikin ikon Allah sai ta ce da ni to ka je gurin kanwata wanci ka ce ni ce na turo ka ka ce eh to kin san iyayenmu ba ka bincike suka ce maka abu mm. ni dai na san da abin da za ta yi ba za ta yi ta cutar da ni ba mm. na ɗebi jiki na hau abin hawa na je na same ta ita kuma wa Allah za ta fito mm. sai na ce baba ta ce na wani ce ai gurin ki na zo baba mu ce ta ce da ni in zo in same ki akwai magana za ki ga mu sai ta ɗan yi murmushi ita ta ai ba wani abu ne ba yar ka ce tana tan a cikin ɗaki na barta ka je ku daidaita junanku eh sai na ce ba wata ce na ce to ai yaran yanzu ba a musu haka mm. na ce ba mamaki ban yi mata ba mm. yanzu in na je kuma aka sata ce a ka ji abin da na gaya maka ka ji babu wata matsala mu ai mun fi ka sanin abin da ya dace kamun ka zo ai mun zauna da ita kai ne ba a zauna da kai ba saboda kai muke ganin ba za ka ba matsala ba mm. kuma ka zo kana wasu kananun maganganu sai na ce to na ji ai mun iso gurin ta ce kai da kanwa ka na siya maka iso gunta na ce in mm, ai kai tsaye dai ba zan je gundun da ni ba in ce gari na zo lokaci ma ya zo gangan gangan gare ku abokan aiki <laughs>